وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليّ ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون idan iyaye suka yi ƙoƙarin su sa yi shirka da Allah da ƙarfi to kada ka yi musu ɗa'a akan haka domin babu biyayya ga wani abin halitta a cikin saɓawa mahalicci kuma ka zauna lafiya da su a wannan duniya ta hanyar kyautata masu da sada zumunci kuma ka bi hanyar wanda ya koma zuwa gare ni da hanyar ta Allah da yi masa biyayya sannan gare ni makomar ku take ranar alkiyama sai in ba ku labarin abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa a duniya in saka muku a kansu.